main point abin da nake so na gaya muku wannan gidauniya da kuke yana da kyau makeup turawa sun daɗe da yin makeup sai dai mu muna fasara makeup muna fasara ba kawai a yi wannan a shafa a gyara eyeshadow a sa wannan eyelash a yi finger a yi meme shine a'a so turawa abin da suke kira makeup wato suna yin irin wannan amma makeup ɗinsu da suke yi yanzu ya kai ga cewa idan kina da kafa babban kafa wai suka ce wato 40 kafa 40 shine size na duniya wata kafa mai kyau to suna kaiwa wajen makeup a yi abin nan a yi sotri kafa sai a rage sai a mai da shi size 40 to wannan a addinin musulunci is prohibited wannan haramun turawa ci gabansu ya kai idan bakin mutum ya yi girma sosai ana iya yi a yi sotri a rage bakin baki sai ya zama karami turawa saboda kimiyyarsu wannan akwai a najeriya idan mace tana da teba ta yi tumbi akwai teba kusan teba ciki ya yi ya kun gane ana sodire in an yi sodire za a dame ta za ta zama yadda ka san wato yadda kuka aka ake drawing din kuma a ce coca-cola chef kun gane ana ana yin wannan ina gaya muku wannan wannan duk abin da nake gaya muku ba wai saboda babu lokaci ne da na gaya muku tattaunawa da duniya suka yi aka kai a duniya musulman duniya aka kawo aka zazzauna akai ana tattaunawa me sauran mutane da suke europe da waɗanda suke asia da waɗanda suke Africa, ana tattaunawa amma ma mu ba a magana galibi ku kun sani duk wanda yake in black ne ga ina fata an gane saboda haka wannan ina gaya muku a wannan gashi ido wannan yanzu suna cire shi wannan gira ko ana cire shi an cire shi za su yi fixing wani wani sabo ya fito wanda suke mannawa yanzu old school ne sabon in sun manna shi yana yin wata shida ba sai kin zauna ana wannan ba wanda ake make up foundation meme wannan old school ne duk an wuce wannan a wajen su ina gaya muku sa'an nan suna gyara hanci ai kun sani Michael Jackson trailer ai kun san abin da yayi ko ba haka bane duk wanda suka sani eh, eh, yan 70s ai sun san Michael Jackson sun san abin da yayi na gyara jiki ko ba haka bane amma abin da shari'ar musulunci yake har ba haramun bane mace ta yi makeup ba haramun bane mace ta gyara jiki inda miji zai so amma irin waɗannan maganganu da za mu kakalo shi mu yi bayani mu sake muku website ko mu gaya muku duniyar musulmai me suka tattauna wani fatawa suka bayar saboda kaga Egypt nan egypt su ne suke fara gayyata wannan wanda suka gayyata a malaysia aka zauna wanda aka yi a duniya a malaysia aka zauna aka yi yanzu da zaman su ne ma wajen shekara kusan ina ga ya kai kusan shekara ashirin wanda aka yi akan wannan rage kafa in kafa ya girma to duka su turawa suna kiran shi fannin makeup